masu sauraro barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudisin. Kamar yadda muka saba a kowane mako a cikin wannan shirin, za mu kawo muku amsoshin tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraronmu suka aiko mana. A yau za mu kawo muku bayani akan tarihi da tasirin marigayi tsohon shugaban tarayyar Soviet Mikhail Gorbachev a siyasar Rasha da duniya. Sai ku biyo mu. Madalla Ga wannan tambayar da ta fito daga Muhammadu Malam Mustapha daga Difa, Jamhuriyar Nijar. So yake masana su mai bayani akan tsarin gudanar da raba jadawalin gasar kwallon kafa ta zakarun nahiyar Turai. Yaya abin yake? Ganin mafi akasari manya-manyan kungiyoyi ba sa zuwa cikin rukuni ɗaya sai bayan matakin rukuni. Ga suwa wannan nauyi ke rataye? To mun mika wakilinmu na Bauchi Ibrahim Malam Goje wannan tambayar inda shi kuma ya tuntubi Abdulrahman Salisu Garba wanda aka fi sani da Abdul MP3 masanin harkar wasanni da ita ga yadda tattaunawar su ta kaya. To, eh, kamar yadda ya tambaya a gasar zakar nahiyar Turai ne. Eh, wannan gasa dai an fara shi tun 1955 zuwa 56. Tun daga wannan lokaci ba a tsaya ba kowace shekara sai an yi. in banda shekaran da aka samu wannan annoba ta covid-19 aka dan dakatar da wasannin ma gabaki daya to ita wannan gasa kamar yadda yaji gasa ne na zakarin nahiyar turai wato kowane bangare na duniya su ma suna da gasarsu ah, na zakaru kamar na afirka ma muna da aimuwa muna da champions league na cup champions league to na zakarin nahiyar turai ya dan fi armashi kuma duniya ta fi mai da hankali a kai shi yasa ya zama to ya fi kowanne ɗaukaka to kamar yadda ka sani hukuma ce take gudanarwa na wannan gasa ta zakar nahiyar turai wanda ake kira da champions league har ma da ita europa league wato gasa da take kasa da zakar nahiyar turai wanda a shekarar da ta gabata ma an yi europa conference league shi ma mataki na uku ne shi ma ana daukan kofi duka a yankin turai ne to kuma a ka'ida dama a kowane nahiya suna da hukumarsu na kwallon kafa kuma kowace kasa tana da ita ma hukumarta na kwallon kafa to kamar yadda muke da shi a nan muna da hukumar kwallon kafa ta nff to haka su ma kowace kasa a can yankin turai tana da hukumar da take kula da wannan gasa take kula da harkan kwallon kafa to saboda haka a ka'ida akan yi kwamiti wanda suke shirya wannan gasa kwamitoci da yawa kowane bangare akwai kwamitinsa to kwamitin da suke shirya wannan gasa kuma dama ka'ida ne kuma ka sani harkan kwallo akwai dokoki da yawa wanda suke gadin din shi wannan wasa to dama kuma ka'idan da dokan shi ne idan Eh, kungiyoyi guda biyu suka fito wanda suke karkashin hukuma daya to ba za su hada ga wasan ah, wasannin rukuni ba wato group stage dole sai sun shiga mataki na kifa daya cikwal ko round of 16 ko kuma round of ah, quarter final wato ah, lokacin da aka kai tumatumai takwas ko tumatumai hudu ko kuma tumatumai biyu wato final kenan amma a wasannin rukuni ba za su haɗu ba saboda nan group stage shi sa akan yi tukunya tukunya zaka ji an ce akwai port port kaza port kaza akan yi seeding wato wayanda suke mataki na sama da kuma wanda suke biye da su to in kun fito daga yanki daya ma'ana kasa daya ko kuna buga gasa iri daya to ba zai yiwu ku haɗa a wasannin rukuni ba saboda za a karkasa ku ne shi yasa aka ce gasar zakaru to idan dai har a kamar yadda kake gani kowace gasa za ka samu yanayin karfin league ɗinku yanayin slot ɗin da ake baku a gasar zakar nahiyar turai da europa league kamar a ingila tumatumai guda hudu ne suke zuwa gasar zakar nahiyar turai haka spain tumatumai guda hudu ne amma wasu kasashen zaka samu wani ma tim ɗaya ne wata samu tim ɗaya ne gasar zakar nahiyar turai europa league tim ɗaya wani kuma tim biyu kamar italy tim uku ne to yanayin karfin league ɗinku yanayin adadin kungiyoyin ah, da za ku samu daman fafatawa kai wasu ma bara ma su samu zuwa gasar zakar nahiyar turan kai tsaye ba sai sun buga sai playoff wato sai sun buga wani wasa na neman cancanta ma tukunna kafin su samu daman zuwa gasar zakar nahiyar turai ko kuma europa league to saboda haka ba za ku taba haduwa daga in kun fito daga yanki ɗaya ko ko league ɗaya ba sai an shiga wasan wato ki faɗe cikwal kafin ku kike samun daman haduwa kuma wannan doka ne kuma ko a nan a wasannin da muke fafata na nan yankin afirka ma haka ne to haka dokan kwallon take ba wai a yankin turai ba ne dokan kwallon ne haka ba za ku taba haduwa kuna buga league ɗaya ba sai in an je lokacin da ake ki faɗe cikwal to lokacin kuma wannan ana gudun ya da kanin wani kenan eh kwarai to tambayar ta gaba yace ga suwa wannan nauyi ya rataya ai na faɗa amsa a baya nauyin ya rataya ne akan hukumar hukumar kuma takan yi kwamiti kowane kowane bangare a wannan gasa da ake fafatawa na gasar zakar nahiyar turai akwai kwamiti ɗinsu bangaren media suna da kwamiti bangaren shirya gasar suna da kwamiti bangaren drones suna da kwamiti bangaren eh, inspection wato wanda suke kula da filayen wasannin ma da za a fafata wasan su ma suna da kwamiti su kwamitoci ne iri-iri akwai wanda suke kula da alkalan wasa wasu ma abin da ya shafi dokokin wasan ne akwai kuma wanda suke hukunce-hukunce akan wasa so wato disciplinary committee kenan so kwamitoci ne akan yi wanda suke kula da irin wayannan bangarori kowane bangare akwai kwamitin da akan yi wanda suke kula da su to saboda haka shi yasa za ga kafin a fara wasa sai an je inspection kowane fili in filin bai cancanci a fafata gasar zakar nahiyar turai ba to bari a fafata ba in yana da nakasu ko kuma wurin ba zaman lafiya ko kuma filin bai cancanta ba to shi yasa ba za ga wasu sun haye zuwa gasar zakarun nahiyar turai amma in filin su bai qualify ba sai ga daga su an kai su wani fili a can za su fafata wanda ta iya ya zama musu ah, barazana saboda ba gida za su fafata wasan ba to shi yasa wani lokaci ma kai qualify zuwa gasar zakarun nahiyar turai filin ka is not up to standard to zai iya zama matsala saboda ka san ba za ka yi nisa ba saboda wasa a gida ka fi samun kwanciyar hankali sannan kuma an fi samun kuɗin shiga da dai sauransu to mala abdul muna godiya matuƙa da amsa wannan tambaya a gode dan wallan kafa mai sa maza su dinga gudu dan wallan kafa mai sa maza su dinga gudu ngai shiri izan waka zan wake masu ja da gudu mai san shi muke kishi mun faɗa ba za mu koyewa in sallama muke yi ki karɓa ba a ce da shi na zikin ne ya iso ba mu na gauna ba a ce da shi ine masa waka ba dan ya ba ni komai ba ba da tambura in so ma waƙen na wasa ba bai kama da a gai da nazifi a sanani da wannan waka ta ɗan kwallon kafa wai menene yake haddasa wannan abin al'ajabi a yankin agadas na Nijar inda da daddare sai ka fuskanci matsanancin sanyi da rana kuma sai a dinga fuskantar zafi mai tsanani shin hakan ko yana da wata illa ga mazauna yankunan da ake wannan yanayin tambaya ce da muka samu daga sunusi madattai da magaram da ilyasu madattai da magaram da ilyasu yakubu gawa da safiyanu gumal zangon daura to mu na agadas a jamhuriyar nijar umar sani ya gana da dr kallamu musa muhammadu malami kuma masanin yanayi a jami'ar agadas a jamhuriyar nijar ɗin in an ka ce ma gari sahara ne to akwai tsananin zahi akwai kuma sanyin nan na marice eh, kawar shi sahara dama eh, in zahinta ne akwai tsanani in kuma sanyinta ya fara lokacin sanyi kana jin tsananin sanyi ka gane akwai wuraren da ka iske ta sai an tashi sai a ga ruwa nan sun hito ba ai ruwan sama ba sai a ga ruwa ga sunan kwance kenan ruwan nan kasa ce ta shedo su suka hito waje kuma akwai lokacin da sai ga kuma ta in zahi yawa ruwan nan wasu sun sama wasu kuma sun koma can cikin ƙasa sun jayi kenan yanayin sahara ne Da ita agadas bangaren ta duka yana cikin zon sahariyan kuma duk inda ka je duniya inda ada sahara haka za ka zanji da rana ana tsananin zahi da dare kuma sai a ji sanyi ya sabko ko wannan yanayin da ake gani shi a yankin agadas yana da wata illa ga su mazauna yankin ka san in an ka aihi mutum cikin sahara shi jiki abu ne wanda ga sabo sai ya saba babu wata illa da zai yi musu mazauna garin agadas da zai an ce mutum an aihe shi cikin wannan yanayi kawa jiki shi abu ne wanda yana saba in ya saba shi kenan kuma rayuwa eh, sai ta tahi da haka nan shi ya san da za sha zahi zai sha sanyi eh, kawo jikin da bai saba ba shi ne ka ba shi dan cikas shi ma kahin ya saba ne suke kahin ya saba in ka ji mutum kana jana cewa a wasu abubuwa da ya ciwon jiki wani jiki na ya mutu duka abubuwa ne dai waɗanda ka wannan wanda bai saba ba amma wanda ya saba nan insha Allah babu wani illa shikenan jiki ya saba da haka nan kuma sai ya ci da rayu shakana. sannan eh, yaya su mazauna yankin za su kare kai game da irin wannan matsala ta sauyi yanayi mutum ya kamata ya yi eh, ana sanyi mai tsanani ana zahi mai tsanani kawai mutumin sahara da abincin shi da wurin zaman shi bai kamata ya zan kawa na kowane mutum na cikin wani irin yanayi eh, na ɗaya kaga mutumin sahara kan da kaga zahi ake sosai lokacin zahi mutum ne wanda ya kamata ya sha ruwa da yawa kawai yanzu in ma baka sha ruwa da yawa a ce kana shan nono da yawa kawai da mutane na cikin daji makiyaya gayi kana gani mutane tsakar daji babu ice babu komi amma lahiyar sulau to in akwai nono a sha nono da yawa in cikin gari kake ana son ka sha ruwa da yawa ruwan kuma ba masu sanyi ba irin wancan sanyi na glass ka sha ruwa irin wanga na garara ko na salka sun hi baka lahiya ana son ka sha ruwa da yawa ya kamata mutumin sahara in lokacin zahi ana zahi duk awa ya kamata ka ɗauki ruwa ka sha abincinka na mutumin sahara ya kamata ya zan abinci ne wanda yana da kalori da yawa tunda mutum ne wanda yana zuwa a a kai mutumin sahara bai kamata ya rabu da dabino ba bai kamata ya rabu da eh, madara ba bai kamata ya rabu da ciku ba kuma eh, da waɗancan sauran abinci dai na da alkama garin alkama su burodin gada da ake yi da wani sauransu don kudan shi ne kaga ginoni ma gina na sahara daban suke da ginoni duk inda ka inda adda sahara in ka ta tsohon gari kasaba aka ce mata ka iske mutane cikin ɗakunan laka ne suke kuma ɗakunan nan ana yin su da gina mai kabri saboda mi saboda tare sanyi ya shiga kuma insha Allah in kawa ana zahi cikin ginonin nan na laka su kuma sanyi ake zahin nan da ta ɗoka da rana bai ba ta bari ya shiga ɗaki sanyi za ka ji to kuma da dare da sanyi ya sauko sai ta sako ma zahin nan da ta yi kumile da rana ko gina dan dai bariki ta zo ne mutane na ta gina ta endir endir ba gina cikin sahara ce ba Allah karimu gari rahimu shirai dare janna shirai rana dan adam mai wuyan gane hali o oh, oh, bil adam mai wuyan gane hali dan adam mai wuyan gane hali in an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi oh, adam mai wuyan gane hali To da fatan an fa'idantu da wannan amsar da aka samu. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. ku aiko mana tambaya ta adireshin mu na imel a arafai hausa tambayoyi a gmail.com arafai hausa tambayoyi a gmail.com to sai mun ji ku salam ina so masana su taimaka min da takaitaccen tarihi ko mahimmancin tsohon shugaban tarayyar soviet wanda ya koma hannun mahalicci mu wato mikhail gorbachev a siyasar duniya da rasha tambaya ce daga ma'azu kabiru ciguminka daga gusau jihar zamfara a najeriya to wakilin mu ibrahim malam goje bai yi nisa ba saboda haka muka mika mai tambayar inda shi kuma ya garzaya gun malam umar muhammad shila dan jarida kuma masharanci kan harkokin kasashe da gwamnatoci na duniya da ita ga kuma tattaunawarsu duk lokacin da za ka yi maganar eh, rawar da wani musamman ko gwarzo za ce ko shugaba ko jagora ya taka dole za ka dan waya baya kaɗan ka taɓo tarihinsa a guguje shi mutum da aka haife shi a da talatin da ka kuma kaga yadda ka faɗa 'yan kwanakin nan ranar talatin ga agusta wannan wata da ya kare 2022 ya kwanda dama ya yi shekaru 91 kenan zamu mu ce a rayuwa kuma shi mika'il sajeyevich wani sunansa da ba cika ambato ba sosai minkail sajeyevich gorbachev mutum ne da ya fito daga zuriyar talakawa wato iyayensa ainihin manoman karkara ne to amma haka dai gwagwarmaya har ya samu fice kuma ya zo ya zamanto jagora a wannan ma kekiyar jamhuriya kafin faduwarta asali ma za a ce ne shugabanta na ƙarshe wato bayan sa ba sake wani babban shugaba da ya haɗa wa'annan kasashe da a yau suke kasashe goma sha biyar ne suka fito a jikinta ba sake ba to shi gorbachev ainihinsa mutum ne da ya fito daga jam'iyyar kwaminisanci kuma ya rike mukamai daban-daban a karkashin ta wadda ka san hasali dama a kasashe irin wayancan bayan da za a yi kai tasiri harkar siyasa ba tare da ka bauta mata ba hmm. to ya rike mukamai tun daga matakin kasa yana haurowa yana haurowa wato likafa tana gaba har zuwa matakin da ya rike babban sakatare na jam'iyyar kwaminisanci wato eh, iya wannan shekaru da yi a tsawon shugaban wannan makekiyar tarayya wato tarayyar soviet menene ya zuwa yanzu har kwanan gobe za a ci gaba da tunawa da shi mai tasiri wanda ya shimfida a mulkinsa to kasan ita rusashen tarayyar turai eh, soviet karasa ce da suka hadu daga wasu jamhurori suka shiga yarjejena suka haɗe karfin su guda domin su tinkari kalubalen kasashen yamma wadda a lokacin ake ga suna cin kafa to shi zuwan gorbachev mulki a 1988 duk da cewa gashi dan kwaminisanci ne sai ya fara kirkiro waɗansu sauye-sauye wato gyare-gyare a fuskar sha'anin harkokin mulki da gudanarwa da ma tattalin arziki kanta don bisa tsarin eh, kwaminisanci eh, tattalin arziki lokacin gaba ɗaya yana hannun gwamnati ne ita ce uwa da uba ita ce mai mukulli sai abin da ta sahale take so a yi sai yadda take so a gudanar da shani tattalin arziki to shi da ya zo ya dare wannan karagar mulki sai ya fara kawo sauye-sauye daga nan abin da ya fara mataki na farko ma shine sauya wa ofishin shugaban kasa matsayi da da farko ana kiransa jagora ne na waziran kasa to ka ce maka jagoran waziran kasa wato a tun aka shiga shanin kololuwar mulkin kasa waziran na su ne masu yanke hukunci kuma suna da matsayi kenan iri daya ba wadda ya girma wani sai dai kawai a zaman taro guda ɗaya zai jagoranci taro to da ya zo sai fara canja wannan sunan daga shugaban waziran eh, jamhuriyar soviet sai ya koma shugaban majalisar koli na mulkin eh, soviet to ya eh, ka taɓo na tarayyar soviet bari mu je ga mataki na duniya na kasa da kasa kuma nan kuma wani irin tasiri ya yi a kasancewarsa shugaban babbar tarayya a duniya gaba a wancan lokacin to zuwansa mulki kasan ba wanda da ya garbace a mulkin soviet ba a matsayinsa na shugaba amma yana zuwa sai a 1988 sai karkata haɗa ƙawance mai ƙarfi da tsohuwar abokiyar gabansa wato ƙasar amurka a lokacin mulkin ronald reagan da ya haɗa kai da ronald reagan sai ɗasawan ta yi daɗi eh, dangantaka ta ƙara ta fara yauki tana kyau eh, daga nan sai aka kawo ƙarshe abin da ake kira yakin eh, cacar baka da a lokacin ya yi ƙaurin suna wato ke caca baka duk inda amerika ta sa gaba rasha sai ta yi adawa duk inda rasha ta sa gaba amerika sai ta yi adawa a shanin siyasar duniya ko kawance da kasashe ko tallafi ko tattalin arziki musamman kuma ma gasar tara makamai na kare dangi da masu uh, kisa uh, lokaci guda to daga nan shi da ya zo wannan kawance nashi sai fara eh, rage karfin soja tukun ya rage karfin sojansa nan da nan da kusan rabin miliyan guda wato dai ya nuna duniya cewa yanzu shi ba magana mai da hankali akan sha'anin yaƙi ko karfin soja ne a gabansa ba amma ya zai iya jawo kasar eh, tarayyar soviet ta koma cikin harkar duniya kamar yadda sauran kasashen duniya suke cikin walwala da 'yanci da dama iri guda ba tare da an takura ba to wannan ah, ya ba shi babban ah, gurbi a sha'anin majalisar ɗinkin duniya da kuma mu'amala ko diplomasiya da sauran kasashe musamman kasashen yamma waɗanda a lokacin suka sako ita rashi a gaba tamkar ah, wuta da auduga yake cewa ko ba a zama wuri guda ba a shiri to malam umar muhammad shira muna godiya matuka da amsa wannan muhimmiyar tambaya to mun gode ni ma na gode kwarai da gaske dalla muna fata an gamsu da amsoshin tambayoyin da aka samu kuma nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan mako yanzu a madadin injiniya hassan alhassan silaja da ya ta mana sautin shirin abokin ku michael kudisan ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa mai komai.